Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa da ku yau Laraba 19 ga watan Janairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta yi gyara a sabuwar dokar zaɓe kamar yadda shugaba muhammadu buhari ya nema a kasar ghana kuma 'yan kasar na ci gaba da mayar da martani bayan da kasar ta fice daga gasar cin kofin nahiyar afirka da ake bugawa a kasar kamaru kamar kowace ranar laraba yau ma hassan umar tambol na tafa da rahoto na musamman bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga ghana to amma kafin nan ga baba yakubu da labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Amurka ta gargaɗe ƙasar Rasha cewa ita da kawayenta za su mai da martani da karfi da kuma azama game da ci gaba da rasha ke yi na neman kai harin soja akan ƙasar ukraine amma tana fata moscow za ta bi hanyar diplomasiya wurin warware rikicin kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ya shaida wa muryar amurka a birnin kiev yau laraba mun ba da zaɓi ga rasha wanda ke fili tsakanin bin hanyar tattaunawa da diplomasiya a gefe guda ko kuma hanyar tashin hankali da ke da mummunan tasiri shi kuma a gefe guda blinken yana faɗa a wata hira da ya da shugaban sashen gabashin turai na muryar amurka tun da farko a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da ministan harkokin wajen ukraine dimitro kuliba blinken ya ce rasha ta ƙara ƙaimi wurin yin barazana kana ta ƙara kusan sojoji dubu ɗari a kan iyakarta da ukraine wanda zai iya ninka adadin na baya in ji blinken wanda ya kara da cewa kayan aiki da amurka ke baiwa ukraine na ci gaba da gudana tare da karin wasu a cikin makonni masu zuwa a yau laraba wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen amurka ya faɗa wa manema labarai cewa white house ta amince da bada dala miliyan 200 domin sayan kayan yaki ta taimaka wa ukraine babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kyautata zaton cewa za a samu damar fara magance yakin da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa a arewacin habasha lamarin da ya jefa miliyoyin mutane cikin tsananin yunwa a wata sanarwa guterres ya faɗa a yau laraba cewa ya yi magana da tsohon shugaban ƙasar najeriya olusegun obasanjo wanda ke zama babban wakilin ƙungiyar tarayyar afirka ta au a yankin kuryar afirka kungiyar ta au ita ce ke shiga tsakani a yakin na habasha kana obasanjo yana kai komo tsakanin bangarorin tun lokacin da aka bashi wannan aikin a cikin watan agusta yana kokarin ganin an tsagaita wuta obasanjo ya min bayani game da kokarin da gwamnatin habasha da kuma bangaren kungiyar 'yan tawayen tigray suke yi domin kai ga sasanta wannan mummunan yaki inda ya kyautata zato yanzu akwai dama sosai ga lalubo bakin zarin ta hanyar siyasa da kuma diflomasiyya a cewar sanarwar a ranar 24 ga watan disamba gwamnatin tarayya habasha ta sanar cewa sojojinta za su dakata daga matsayinsu yayin da sojojin yankin tigiri suka ce sun janye sojojinsu daga yankunan amhara da afar da ke makwabtaka da ita kana za su koma tigiri shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya ce obasanjo ya yi masa karin haske akan ziyararsa ta baya zuwa addis ababa babban birnin habasha da kuma mekele babban birnin yankin tigiri labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau laraba an saki wani dan raji mai zaman kansa a hong kong edward Luing daga gidan yari bayan ya shafe shekaru hudu na hukuncin da aka yanke masa a kan shiga zanga-zanga a shekarar 2016 dan rajin mai shekaru 30 a duniya ya kafe a shafinsa na facebook cewa an sake shi daga gidan yarin shakfe kafin sanyin safiya kane yanzu yana gida tare da iyalansa bayan shekaru hudu ina farin ciki da wannan lokaci mai muhimmanci na sake saduwa da iyalaina domin sake fara rayuwar da muka saba da ita a cewar wani sakon da ya rubuta yayin da yake godiya ga magoya bayansa game da damuwa da kuma kauna da suka nuna masa ɗaruruwan masu rajin kafa demokuraɗiyya ne aka yanke musu hukunci kana aka ɗaure su a gidan yari a hong kong karkashin dokar da ta haramta maye gurbi da yi wa ƙasa zagon ƙasa da ta'addanci da kuma haɗin baki da ƙasashen waje a ƙarshe a jajibirin cikarsa shekara guda akan karagar mulki shugaban amurka joe biden zai yi taron manema labarai a yau laraba a fadar white house tare da wasu muhimman ajandarsa guda biyu da suka ci tura a majalisar dokoki da kuma annobar coronavirus da ke ci gaba da barna a cikin gida da waje taron manema labaran na farko da shugaba biden zai yi a shekarar 2022 na zuwa ne a lokacin da ake gudanar da kuri'an jin ra'ayi game da salon mulkinsa da yake kara yin kasa tun bayan da ya janye sojojin amurka daga afghanistan mai tattare da matsaloli a satumban bara amincewa da salon mulkinsa bai wuce kashe 40 cikin 100 ba inda a makon da ya gabata ma jami'ar kunifak ta fitar da kashi 33 cikin 100 na amincewa da gwamnatinsa mafi rauni da ya samu karancin amincewa da shugabancinsa ya ƙara tsananta ne sakamakon yadda mutane ke kallon yadda ya tunkari yaƙi da annobar coronavirus wanda ke kan gab da shiga shekara ta uku duk da ƙaimi da gwamnatinsa ta ƙara wurin gangamin bada rigakafi masana kiwon lafiyar jama'a sun caccaki gwamnati game da gazawarta wurin gano bullar nau'ukan cutar na delta da omicron da kuma gazawarta wurin ƙara yawan gwaje-gwajen covid-19 gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Majalisar Dokokin Najeriya ta yi gyara a sabuwar dokar zaɓe kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya nema. Sai dai an ɗan samu bambanci a gyaran da majalisar wakilai ta yi, inda bata sa batun ɗan takarar sulhu ko consensus ba. Amma masu fashin baki a harkokin siyasa sun ce, haka siyasa ta gada Daga Abuja, wakilin Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana. Majalisar ta kori shawarar da suka ɗauka a baya da ke cewa dole ne jam'iyyu su gudanar da zaben fidda gwani kai tsaye wajen zaben 'yan tarar mukamai kuma wannan shine hujjar da shugaba Muhammadu Buhari ya bada a matsayin dalilinsa na ƙin sa hannu a dokar a baya. Majalisar dattawa ta amince cewa jam'iyyu na iya fidda 'yan takararsu kai tsaye ko kuma yarjejeniya ko kuma 'yar tinke a matsayin tsarin tantance 'yan takararsu kamar yadda shugaban kwamitin kula da harkokin zaɓe a majalisar dattawa Kabiru Ibrahim Gaya ya ƙarin haske. wannan gyaran da aka kawo na president mun yarda da shi kuma mun gyara mun zamu iya gyarawa mun kuma kokarin zamu zauna da majalisar tarayya a ga cewa abin da suka kawo da namu ya zama daya inda bambanci to zamu samu kwamiti ta da nan da aka ba wanda sanar leader yake jagoranci mu zauna da yan house da sanar sai mu agree muke wannan kuma to zance ya kare ba za ka samu wani sabon bambanci ba sai dai mu jira shugaban kasa ya sa hannu akan dokar insha Allah to yanzu dai an kare dai an amince kuma da 'yan delegate kenan daga karshe ko? eh mun amince da 'yan delegate din da kuma ma direct prime indirect din da kuma kato bayan kato jami'a inda duk ta ga dama wannan tsari guda ku za ta yi ko ta yi kato bayan kato ko kuma ta yi indirect din kamar yadda aka saba yi saboda kare ga mai shiga rijiya To sai dai a majalisar wakilai an ɗan samu bambanci domin sun yi gyaran cewa jam'iyyu na iya fidda 'yan takararsu a ta hanyoyi biyu ne kawai wato ta 'yar tinƙe ko kuma kai tsaye. Amma babu batun yarjejeniya ɗan majalisar wakilai sada soli jibiya ya yi ƙarin bayani. Yanda dokanmu ta ce idan aka tura ma shugaban ƙasa doka ƙorafin da ya yi ita ce majalisa da ta diba. Ƙorafin da shugaban ƙasa ya yi ya da ya rubuta ma majalisa takarda takardar da aka karanta a dandalin majalisa shugaban kasa ya roƙi majalisa ta diba yadda za ta ƙara gyara dokar zaɓe na cewa a sa ko ƙato bayan ƙato da kuma na delegate abin da aka rubuta mana kenan saboda haka ba mu yi na wanda za a ce mashi consensus ko yarjejeniyar cewa wani zai yi ko wani ba zai ba amma ƙwararre mai sharhi a harkar siyasa kuma malami a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya ce matakin da majalisa ta ɗauka ya yi daidai. saboda haka wannan shawarar tashi da suka ɗauka shawara ce mai kyau su cire su tabbatar da dokar zaɓe a yadda take sannan kuma su koma su ce wa jam'iyyu dole sai an yi hukunci a kan wani irin tsari za a bi kafin abu wannan tsarin a jam'iyya saboda haka sai jam'iyya ta yi taro na masu zartar da hukunci a kanta an ɗauki hukunci an ce wannan zaben a rubuce gashi an yi shi za mu yi shi na tinke ko kuma za mu yi shi na delegate ko kuma za mu yi shi na consensus a yanzu dai kwamitin daidaito zai zama na musamman akan gyara da majalisar ta yi kafin a sake aikawa shugaban ƙasa da dokar domin ya sa hannu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, za mu rufe taskar rahotannin nama a Ghana, inda wasu 'yan kasar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu bayan da tawagar kwallon kafar kasar Blackstar ta fice daga gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake bugawa a kasar Kamaru. Ga rahoton da wakilin Hamza Adam ya aiko mana. kina da wani kana ne kamar fadi ya isa fomis dai ya kace mu kuna da gwadon kuna ta kwalisa kwalisan banza kaki suke yi gaske su kowa ya ci su kowa damuwar da wasu al'umman ghana sun ka ayyana kenan a daidai lokacin da commerce ta zura kwallonta na farko a ragar tawagar ghana black stars minti hudu kacal da fara wasan captain din tawagar andre dede ayu an yi waje da shi biyo bayan alkalin wasan ya basa jan kati wani mutum da an ka tattaru ana kallon karawar ghana black stars da commerce a bakin shagonsa a nan birnin kumasi ya sauya tashar akwatin talbishinsa yayin da aka isa hutun rabin lokaci me yasa ne ka katse gaba daya eh, abin da sa ne sake station na suka yi bugan da bai da kyau muna gan kama batar kudi muka yi ta yi abin yana da bayan shi yasa na sake station comoros wanda karon farko kenan ta fara buga gasan cin kofin nahiyar afirka ta kara na biyu kafin daga bisani ghana ta farke kwallaye bin cikin minti na tamanin da biyar ne ahmad mugni ya kara na uku hakan dai ya tabbatar ba da wata shakka ba cewa ghana tuni ta yi waje a karawar rukunin c a karon farko tun bayan shekarar da 2006 al'umma da dama ba su ji daɗin sakamakon ba inda wasu suka bukaci da a rutsar da hukumar kwallon kafa ta gfa a ghana tare da sallaman kociyar tawagar ghana black stars kazalika wasu ma suka dora alhaji alhakin matsalan tawagar Ghana Black Stars bisa alakanta wasan kwallo da ake yi da siyasa a Ghana. So the whole Blaster team should be dissolved. Coach a kore shi. GFM the managing committee of, of Blaster a kore su. A yi nu a sace komi. bin da ya faru 2002 da muka da je kafa fune shi. Da muka da muka da muka flop and of komi da muka start afresh. Sai sai. Wasu na red card da ya zo cikin. Ra'ida. Ah, Kawan Woods don na kishin kasa na sosai amma ya wanda ya ci mu. Ire na ce kan ba da da yi da coach. da coach kocin bai ci sake fatawu ba fatawu ke nuna komi yau don shi na ga yana buga shot on target ne na. bolin gana ya zama siyasa an doki siyasa ne aka sa ma bolin football sa football na ya rubuje sannan kuma da majority kudi da aka ce da doki ba players nan kagan ka duba tun farko siyasan farko da ake bada wani bonus kadan an ce a bar bayewa kaza to yanzu an juya abin wani bonus wani menene da aka buga da yawan ganna so ya bar kama yanzu inda MPP na nan ya fito bolin nan ya MPP su win ya NDC ba su ba iya NDC na NDC kuma su ba su kuma tamu MPP ga bolin wani yawi so majority wanda ba su son a wheel ballin nan su fi yawa so muna son gfa manyan nan duka da shi kocin ga zuku ne kocin nan ya kamata ko rashi. ma maryam mai indomi ta ce rashin nasarar tawagar ghana black stars fa ta yi tasiri sosai a harkar kasuwancin ta ina sayar da indomi bisen to ni dai gaskiya yanda aka ci ghana nan bai min dadi ba sam don gari ya yi shiru yanda muke tsammani mun samu nasara kuma gaba daya kuma muka ji wai an ci ghana gashi mu ma muna sana'a wajen ya yi shiru ya bari da kanmu ma ba mu ji dadin abin ba ya kamata a duba a sasanta yadda yake in kuma kowace ne za a nemi a sake ya kamata a sake muna mu ma so gana kwanan gade gana ba su kokari ko na kadan ya kamata mu ma mu je gaba ce ga waje ya yi shiru abincin ya saura amma kaga inda an ci an fito ne da yanzu aka abincin ma bai isa sai gashi gari ya yi shiru ga kuma abincin muna zaune hakan. Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana. A gaida Hamza Adam Yanzu kuma ga Hassan Umar Tambol da rahoto na musamman. Tun shekaru masu yawa Fulani makiyaya ke kiwon dabbobinsu a kudu maso yammacin Najeriya na tattauna da wasu makiyaya a jihar Oyo a game da sana'ar kiyo. Sarkin Fulani Abubakar Gizo na Atisbo Local Gwamna na nan tebe. jihar Oyo. Yaya batun kiwon dabbobi ke tafiya a nan kudu maso yammacin Najeriya musamman a jihar Oyo? To a misali jihar Oyo nan inda muke a Tisbo local gwamna to ba mu da wani matsala game da kiwo muna zanne lafiya da manomanmu ban ji dai wani matsala ya tashi nan tsakanin nan na a Tisbo local gwamna na. Kana nuhimin ko kiwon rani ko kiwon damana ba ku da wata matsala da ku da manoma? To duk shekara dai ba mu sami matsala kasan rani yakan iya kawo abubuwa da yawa yanzu mai yiwa ban san ranin nan da muke ciki yadda zai kare amma dai a yanzu muna zaune lafiya ba mu da wani matsala daga ciki wannan batun kiyo wasu na ganin cewa ya daɗe ana takon saƙa tsakanin makiyaya da manoma me za ka ce a game da wannan kamar wani irin takon saƙo suke wato wani ana dan samun dan matsala ta ɓanna da su makiyaya zuwa cikin gonaki wani bi kuma ana samun su wato manoma su sanya ma dabbobi guba su ci su mutu me za ka ce a game da wannan eh, akwai abun da zan ce game da wannan don game da ɓanna yanzu ya koma ma mu fulani aka fi yi maɓanna dalili na ce haka shanunka zai je ya taɓa kaɗan kuɗin da gonan nan bai yi to an kama ka abun da za ka biya ba ƙarami ba ne akwai wannan na sa guba kuma wani ɓangare duka suna sa to amma dai wani wuri duka akwai sauki amma akwai masu sawa cikin nan a turba local government akwai su guda guda don ko ni kaina bara maganin na hanyar ya kace mani sanuwa goma sha daya ni kaina nan da ni a suna na alhaji ibrahim abubakar jiji chairman na miyete allah na oyo state ya kulɗa ko take tsakanin makiyaya da manoma a wannan jiha ta oyo to gaskiya in na ce ma ba matsala ban faɗi gaskiya ba akwai matsala don babu abun da ya zama matsala shanu dai ba mota ba ne ya kamata yadda aka samu gadon nan da aka iske na gwamnati ta ɗauki hurumin da za ta yi mashanu burtoli su bi burtoli mashaya a hishe ta kamar yadda aka sani saboda in an ka hidda burtoli aka hidda mashaya wata fitina tsakanin manomi da makiyayi za ta yi dama abin da yake kawo matsala wani lokaci shanu suna kan titi ba inda za su rage gona ne gehen gabas da yamma kuma dole sai sun rage in mota ta biyo ko kuma mutane sun biyo suna rage a cikin gona za su shiga sun shiga kenan ba jin yare akwai karancin jin yare shi kenan mamakin yi tambaya mi yau shigar da shanu ko mi yau wace su babu an samu matsala kenan kaga detail din farkon matsala kenan wajen bangaren manomi da makiyayi na biyu a isko shanu suna kiyo gehen gona ba su shiga ba a yi musu kuwa su wace su je su yi kaga kamata a bi wanda ya wake waɗannan shanu hukunci shi ya fara kamu kami a biɗo mai shanu na uku kabilan bene populic da aka ɗauko aka kawo cikin ƙasar najeriya suna noma fiye da 'yan ƙasan Najeriya. Kuma aka ɗauki har wasunsu suna da makamai ceya su banga suke ko kuma sun rike makamai. Wannan ba daidai ba ne saboda mu muna zuwa Bene musamman ni yanzu ina da shanu a Bene kuma ba wani wanda aka ba bigilante ko guda dan Najeriya. Su ma ya kamata yadda suke da dokar su can. Mu ma gwamnatin Najeriya ta ɗauki dokan nan ta hana musu rika makami kuma sannan ba ta hannun ta musu ƙasar mu Najeriya sama suke mukkalin ta dan bene ya zama yana da mukkalin ƙasar Najeriya ba bisa izini ba bai yi daidai ba. To kamar waɗannan matsaloli da ka kun taɓa kai ƙara ga hukuma? Eh gwargwadon hali muna kai ƙara don ni insha Allahu akan game da burtoli da mashaya da kuma magana yan bene popiliki an sha a yi taro in faɗa a rediyo in faɗa a jarida gwargwadon dai don allah a nemi mafita don wannan abu yana cikin abin da ke damuwan mutanen najeriya ko kuma oyo state da nike shugabanci a kanta ya kamata kuma gwamnati ta dubi waɗannan abubuwan insha Allah idan gwamnati ta ɗauki mataki ga magana ciya burtoli mashaya yan bene popiliki da suke zuwa kasan nan masu waƙe dukiyoyin mutane ba bisa wani sayarɗin laihi ba da za a samu sauƙin fitina tsakanin makiyayi da manomi. kuma kana ganin wannan shine mafita. insha Allah wannan in dai an ɗauki mataki aka kai ga burtoli da mashaya da kuma tabbatar da ciya yan bene popiliki sun daina ɗaukar doka domin kaga ana kashe ma mutum guda kira saniya ashirin bai dauki matakin doka a hannun shi ba ke magana an kashe min shanu a garin nan kowa ya sani amma ban karbi ko naira ba kuma na bar ma Allah da masu ƙasa da suka roƙe suka ce yin hankuri na hankuri so ga wannan abu ya kamata gwamnati ta gane cewa mu yan najeriya ne kuma muna da hakke a gwamnati din muna da hakke sannan bai kamata ba a ce gwamnati ba ta kiran mu shawara abin da za a yi ma makiyayi ba daidai ba ne mu muka san hakkin makiyaya don mu makiyaya ne mu muke da hakki akan su mu kuma Allah jarabta da shugabancin su ya kamata gwamnati ta ja mu kusa ta tambaye mu miye makiyaya suke so mu gaya mata idan muka gaya mata ita kuma ta yi kokari duk da ayyukan suna da yawa gwamnati na kokari amma ta tsara yin kokarin ya fi wanda take yi domin haka muke kiran hankalin gwamnati ya dawo kada a ba musa aikin jom ba zai taɓa yi ba. sunana alhaji salihu lake meti allah chairman fidi a tisbo local Gama. youth leader oyo state meti allah. akwai zargin cewa ana ba kananan yare shanu da yawa suna zuwa kiwo da su shi yake sa ana samun barna cikin gonaki me za ka ce. abin da zan ce a kai dole mu sa yara su koyi gado amma babu yaron da za a zo a tinkari gargin shanu da suka fi karfin shi a bashi ya bi yaro na baya babba na gaba saboda me saboda gado ne idan ba koya ma yaro gado ba idan ya girma aikin me zai kama masu wannan ra'ayi suna cewa yaro kamar ɗan shekara goma sha biyu sha uku sha hudu har sha biyar sai a bashi kamar saniya hamsin talatin arba'in ba ka ganin cewa sun yi mishi yawa wajen ya kare su ga su shiga barna ko su farma titin motoci yaro mai shekara goma sha hudu shekara goma sha biyar ana samu ma manya guda biyu yake tare da su shi yaron ana na ana koya mai aiki ana yana tare da manya ko ma in sha oyo state gaba daya ina gani dai gona inda aka taba gona ko iken rogo guda aka taba idan wanda ya taba bai biya ba dan uwansa ya biya amma mu dukiyan mu asarorin da ake mana sha dukiyan da ake kashe mana babu wanda aka taba biya ma dukiyar sa naira biyar ko guda babu yanzu duk shanun nan da aka samu guba irin magungunan nan suna ci suna mutuwa wasu a kashe goma wasu a kashe ashirin wasu a kashe talatin ba a biyan kudiya a oyo ban taba ji ba kuma babu wanda aka taba biya ba an taba kama wanda ya yi wannan ɗanyen aiki ana kamawa idan aka kama aka gangogin hukuma sai eh, su mai da magana ma abin wasa sunana alhaji hassan binda ka damu mu tsakanin mu da mutanen kasa akwai waɗanda ka zo a zanna lafiya akwai waɗanda ba zo a zanna lafiya tsakanin yorubawa da mu fulani akwai masu a zanna lafiya akwai waɗanda ba zo a zanna lafiya to yi mana bayani da a bayani su dai yorubawa a ɗiyan ƙasan wani ko daji bai sani ba yan baƙi ne mutanen benin su ka zuwa a zanna an ba su daji suna noma suna zamne su gaba hulatani daji su kashe su samu shanu su sa magani su kashe ba ka da hali masu su magana to banna hun kai musu koko yaya banna akan dai sun zamna ga kasa sun san ƙasar mu kamar bata da babu bannar da mu kai musu in mu musu banna suna da karamar hukuma a sarkin su zo su gwada Hassan Umar Tambuwal, Murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. Esloba ɗauke da saƙo ga al'ummar Najeriya. Nigeria, Nigeria, Nigeria. salam sallama nake gare ku al'ummar ƙasa ta Najeriya musulmai kin raska mu haɗa kai mu daina nuna wariya mu kalli kan mu yan uwan jini don mu samu ci gaban ƙasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan ƙasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta an jigata kafin samun 'yanci kasar mu ai Najeriya don haka kar mu yi wasa a kassara ta yan uwa fa kungiya mu sa mu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shin tazarce ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tukiya Najeriya Najeriya Najeriya babbar kasa ku zo ni kishin arzikin ƙasa a Najeriya. Muna da arzikin mutane a Najeriya. Akwai yawan jihohi a Najeriya, ƙabilu daban-daban a Najeriya, sana'o'i kala-kala a Najeriya. Muna da hazikan matasa a Najeriya, cikin dare har da ma safiya ya Ubangiji Allahu Sarki ɗaya roƙo. muke ka samu dace gaba daya ka yalwata ka ɗaukaka ƙasar mu ai Najeriya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kasancin kofin nahiyar afirka kasar ghana ce ta zama ƙasa ta kudu da aka sallame ta daga gasan a ranar talata yayin da ta sha kashi da ce uku da biyu a hannun comoros wasu magoya bayan black stars sun nuna rashin jin daɗin su kamar haka to lalle kan black stars sun bata mana rai saboda mun daɗe mu ga irin bacin rai irin wannan a ce a yi tournament gaba ɗaya point ɗaya na ba black star ba ne wannan. ba black star gaskiya ba su yi kokari ba san san san san san san yadda muka san blaster ba ka ba ka muka ganki ba wato yaushe za mu tashi kamar yadda muka tashi na 82 zuwa yaushe kuma Eh, don Allah duba a gyara mana timu gaske ba sa bai ba su yi kokari wallahi shi coach abubakar mai daban-daban a fadama bayani ya man dalla-dalla na irin matsaloli da kocin din ghana black stars da 'yan wasan suke da shi a wannan gasa kuma shine abin da ya nakasa ghana black stars din football yanzu ya wuce suna football ana buga shi ne da determination in ka duba kasashen da ke buga nations cup bana kamar su senegal da su algeria duka suna da matsala wajen good results coach da farko yana da matsala game management is na da very poor bai iya read game ya gane ga yadda ya kamata ya sakiya a lokaci kaza sa'annan kuma wasu 'yan wasan mu ba su niyan su buga ball ba su sa in ya gane haka nan da ya yi mu yau ya sake selection especially wajen right back wajen yadom yadom problem ne sannan attacking options kuma akwai abin da ake ce shi death in football idan za mu je mu ci go sai ka ga mutum guda cikin mutum fudu ba ya cin go haka isa ana ganin wasu matsalolin da muke da shi kenan sa muke samu ma'aikatar minista da ke kula da wasannin motsa jiki ta bukaci saduwa da hukumar kwallon kafar ghana dangane da rashin tabuka abun kwarai da blasters ta yi a gasancin kofin nahiyar afirka na shekara ta 2021 wani jawabi da ministan wasannin mustapha yusuf ya sa hannu yau laraba ya ce an shirya yin taron ranar juma'a kuma za a tattauna akan abin yi don sake farfado da black stars musamman wa wasannin da ke gabanta kasar ghana ta yi waje a gasan ta afirka ba tare da ta yi nasara ko ɗaya ba wannan shine rawa mafi muni da ghana ta taka a tarihin gasar gangaminta ya kawo ƙarshe da ci uku da biyu a hannun comoros wacce farko shiga ta gasar kenan yan afirka ta kudu sun fito kwansu da kwarkwatansu don nuna farin cikinsu da kwaf ɗaya da aka yi wa ghana daga gasancin kofin nahiyar afirka bangaren nahiyoyi farkon lokaci cikin shekaru goma sha shida suna masu ikirarin cewar kakanninsu sun yi tofin alatsi ne akan ƙasar ta afirka ta yamma ƙasar ghana dai ba ta da goyon baya afirka ta kudu kudu a dalilin galaban da ta samu a gurbin shiga gasan wadda ta samu akan bafana bafana din ta afirka ta kudu wadda aka samu rudani a kansa a dai gasar na cin kofi na nahiyar afirka da ke gudana yanzu haka kasar kamaru kananan kasashe irin su gambia saliyo comoros cape verde da makamantan suna ba da mamaki lam tara ba sashen hausa na muryar amurka Accra, Ghana. To a gaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice. To baban la takaice Amurka ta gargaɗi ƙasar Rasha cewa ita eh, da kawayenta za su mai da martani da karfi da kuma azama game da ci gaba da rasha ke yi na neman kai harin soja akan kasar ukraine amma tana fata moscow za ta bi hanyar diplomasiya wurin warware rikicin kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ya shaida wa muryar amurka a birnin kiev yau laraba mun ba da zaɓi ga rasha wanda ke fili tsakanin bin hanyar tattaunawa da diplomasiya a gefe guda ko kuma hanyar tashin hankali da ke da mummunan tasiri shi kuma a gefe guda blinken yana faɗa a wata hira da ya da shugaban sashen gabashin turai na muryar amurka babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kyautata zaton cewa za a samu damar fara magance yakin da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa a arewacin habasha lamarin da ya jefa miliyoyin mutane cikin tsananin yunwa a wata sanarwa guterres ya faɗa a yau laraba cewa ya yi magana da tsohon shugaban kasar najeriya olusegun obasanjo wanda ke zama babban wakilin kungiyar tarayyar afirka ta au a yankin kuryar afirka kungiyar ta au ita ce ke shiga tsakani a yakin na habasha kana obasanjo yana kai komo tsakanin bangarorin tun lokacin da aka bashi wannan aikin a cikin watan agusta yana kokarin ganin an tsagaita wuta a ƙarshe a yau laraba an saki wani ɗan ragi mai zaman kansa a hong kong edward Luing daga gidan yari bayan ya shafe shekaru hudu na hukuncin da aka yanke masa a kan shiga zanga-zanga a shekarar 2016 ɗan rajin mai shekaru talatin a duniya ya kafe a shafinsa na facebook cewa an sake shi daga gidan yarin shakespeare kafin sanyin safiya kanin yanzu yana gida tare da iyalansa To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo sa abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Baba Yakubu Mageri da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc